Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirinmu na yau Asabar 4 ga watan Janairu ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakar da jama'a kan cutar daji. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A makon gobe idan Allah kai mu ake sa ran koma teburin shawarorin samun zaman lafiya a jamhuriyar Congo. alkalin wata kotun tarayya a nan amurka yanke hukuncin dakatar da hana 'yan yawon bude ido da 'yan gudun hijira daga kasashe bakwai zuwa amurka da shugaba donald trump ya gabatar ƙungiyar tarayyar turai kuma ta yi na'am da wata yarjejeniyar rage yawan bakin haure da ke zuwa turai daga afirka wannan cuta na kansa wanda ake ce ciwon daji kashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali ba ne to za ku ji ƙarin haske a kan abin da masana ke cewa dangane da wannan cuta a jamhuriyar nijar kuma waɗansu ƙungiyoyin fararen hula sun gudanar da jerin gwano tare da gangami da suka ce sun dosa kenan sai sun ga sauyi to ko menene ya tsone musu ido mu yanzu muka zare damce don kokowa da handama don kokowa da milki na kama karya akwai matsala ta ruwa matsala ta huta matsala ta kasuwanci ibrahim almasi garba zai shigo da kashi na biyu na bayani kan yadda ake zuwa aikin haji a zamanin da da kuma yadda yahudawa ke gudanar da ayyukan ibada za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ana sa ran kungiyoyin masu hamayya a jamhuriyar Congo ƙarƙashin lemar ƙungiyar Resemblement za su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar a makon gobe idan Allah ya kai mu duk da mutuwar shugaban ƙungiyar ATN Tshisekedi. Magoya bayan masu hamayya da ƙungiyoyin jama'a sun bayyana damuwar cewa mutuwar Tshisekedi za ta gurgunta yarjejeniyar da aka kulla da gwamnati a kwanan nan. Yarjejeniyar ta tanadi har da barin shugaba Joseph Kabila ya jagoranci gwamnatin riƙon ƙwarya na tsawon shekara guda sannan a yi zaɓe. Freddy Mboyamu Matungulu, shugaban jam'iyyar Nabiso ta masu hamayya, ya ce ana sa ran shugabannin cocin katolika masu shiga tsakani waɗanda suka dakatar da shawarwari tsakanin gwamnati da ƙungiyar resemblement da su koma birnin kinshasa domin ta tada injin ɗin shawarwaran alƙalin wata kotun tarayya a jihar washington james robert ya yanke hukuncin dakatar da haramtawa 'yan yawon bude ido da 'yan gudun hijira daga ƙasashe bakwai waɗanda yawancin al'ummarsu musulmi ne shigowa nan amurka da aka ƙaddamar a makon jiya tuni dama jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiya da mutanen da suke da izinin shigowa nan amurka za a bari su shigo fadar shugaban amurka ta white house ta gabatar da sanarwar da ke cewa ma'aikatar shari'a za ta gabatar da umarnin gaggawa akan wannan mataki. haka kuma sanarwar ta kare umarni ko kuma dokar shugaba da donald trump ya gabatar akan cewa bai karya doka ba jiya juma'a alkali james robert ya yanke hukuncin cewa jihohin washington da minnesota bisa doka suna da 'yancin kalubalantar umarnin shugaba donald trump Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi na'am da wata yarjejeniyar marawa ko kuma goyon bayan jami'an tsaro a ƙasar Libya domin ƙoƙarin rage yawan baƙin hauren da suke bi ta ƙasar a kan hanyarsu ta zuwa Turai. To amma kuma masu nazarin al'amura sun yi kashedin cewa ƙungiyar tarayyar Turai tana fuskantar kasadar haddasa rarrabuwar kawuna a cikin Libya a siyasance. Sa'annan kuma ƙungiyoyin ba da agaji sun la'ani yarjejeniyar akan cewa bata fahimci irin hatsarin da 'yan gudun hijira suke fuskanta a ƙasar ba. Yarjejeniyar ta tanadi kungiyar tarayyar Turai za ta wa gwamnatin Libya dala miliyan mai tan da goma sha biyar domin ta inganta ayyukan jami'an tsaro da kuma jami'an tsaron kan iyaka. A kan batun 'yan gudun hijira a ƙasar Siriya kuma shugaban hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grant ya ce shawarar da aka gabatar na samar da tudun mun tsira wa 'yan gudun hijira a cikin ƙasar kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Jiya Juma'a Mr. Grant ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Beirut ƙasar Lebanon cewa kada a ɓata lokaci wajen kafa ko kuma samar da tudun tsira a cikin ƙasar Syria, domin ba za su zamana ba su tattare da barazana da mutane za su je wuraren ba. Mr. Grant ya ce ba a ƙasar Syria ya kamata a samar da irin waɗannan wurare ba, a saboda ta'addanci da kuma ƙungiyoyi daban-daban da suke da hannu a cikin rikicin ƙasar. A kwanan nan shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana sha'awar samar da tudun mun tsira wa 'yan gudun hijira kamar yadda aka yi a ƙasashen Turkiyya da kuma Lebanon. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da sunan Gulbuddin Taya na Afghanistan wanda ya yi ƙaurin suna daga jerin 'yan ta'adda a saboda yarjejeniyar samun zaman lafiya da ƙungiyarsa ta ƙulla kwanan nan da gwamnatin Afghanistan. A saboda haka yanzu Mr. Taya zai iya amfani da ƙaddarorinsa kuma zai iya yin bulaguro duk inda yake so kamar yadda sanarwar da kwamitin takunkumi na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gabatar jiya juma'a a birnin new york ta tanada kwamitin ya ɗauki wannan mataki ne watanni bayan da gwamnatin ashraf ghani ta afghanistan da ƙungiyar hizb islamiyya ta hekmataya suka kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya wannan sanarwa ta share fagen yanzu ɗan tawayen hekmataya da ya daɗe yana ɓoye a ƙasar afghanistan zai iya koma ƙasarsa afghanistan kuma ya tsunduma cikin harkokin siyasar ƙasar vincent viola mutumin da shugaba trump ya gabatar da sunansa a zaman mutumin da yake son a baiwa mukamin sakataren rundunar soja ya janye sunansa daga nazari yana misali da cewa ba zai iya bin dukka ko kuma mutunta ƙa'idodin ma'aikatar tsaro da suka danganci gudanar da harkokin kasuwancinsa ba. Jaridar rundunar soja da ake cewa Military Times ta ba da labarin cewa Vincent Viola ya gabatar da sanarwa cewa ba zai iya tsallake shirin tabbatar da shi akan wannan mukamin ba. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bayyana takaicinsa, to amma ya ce ya fahimci kuma yana mutunta shawarar da Vincent ɗin ya ɗauka. Wata sanarwar da ma'aikatar tsaro ta gabatar ta ce nan ba da jimawa ba. sakataren zai gabatar da shawarar sunan wanda yake son a yi nazarin baiwa wannan mukami. Jummai Ali ta karanto labaran duniya. hukumar lafiya ta duniya ta keɓe ranar 4 ga watan fabrairun kowace shekara a zaman ranar yaƙi da cutar daji da nufin faɗakar da jama'a kan cutar da kuma ɗaukar matakan shawo kanta da tallafa waɗanda ke fama da ita ga rahoton da wakilinmu baban gida jibrin ya haɗa mana kan wannan rana cutar kansa dai ta kasance ɗaya daga cikin cututtuka na duniya da kan halaka maza da mata wani kididdiga da wata cibiya da ke aikin kawar da cutar ta kansa a nahiyar afirka da ake kira partnership for eradication of cancer in africa peka ta fitar ya nuna cewa a duk shekara akwai kimanin mata dubu goma sha hudu da tamanin da tara da ke kamuwa da cutar kansa ta bakin mahaifa ɗaya daga daga cikin cututtukan na kansa da tafi illa ga mata hasali ma a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya who cutar ta bakin mahaifa ita ce ta biyu da ke kama mata da ke tsakanin shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da hudu a najeriya dr muhammad muhammad ya mini ƙarin haske game da wannan cuta ta kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi eh, yawancin su amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba to ma'anan shi shine idan eh, wuri ya jimu kasan idan ya warke zai daina toho to shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum cikin sashen jikin mutum ne amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ba gindi ya zama yana matse wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yadda ya kamata eh, yana tsirowa idan aka tarbe shi yana fitowa aka tarbe shi to gaskiya ana iya samun warkarwa amma in ba haka ba in har aka bari ya kai wani sashe to gaskiya eh, da wuyan warkarwa ko kuma gaskiya sai da mutuwa cutar da ta kansa cuta ce da ke lakume makudan kudade bayan zaman bi da take saka mai jinya da kuma 'yan uwansa a ciki kamar da malam abdullahi ya shaida mani ya shi wannan cuta na kansa wanda ake ce mai ciwon daji a ƙashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali ba ne haka muka yi ta fama daga wannan asibitin zuwa wannan asibitin banda ma maganin shiga shi da tsada a je kuma a yi ta yin na gargajiya a dawo a yi na bature ga wahalarwa ga kuma ɗaukan lokaci ta fama a gobe a yi nasara jibi a yi nasara. Wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ita ce ta rashin faɗakarwa da kuma jahiltar wannan cuta inda ake cewa ba ta jin maganin asibiti hasashen da kuma Dr. Muhammad Muhammad ya musanta. Rashin ilimin kenan domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji. Sa ce ai ba magani in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa. Eh, eh. ba haka ne Shi ciwon daji din kamar yadda na faɗa ne da fari. wuri in dai har muddi aka samu aka je tun da wuri akan yanke bakin da don wani lokaci maganin shi kansa din ya kasu kashi kashi da fari dai zai buƙaci mutane wanda suke da ilimi a fanni iri iri da ya shafi maganin sa. sannan akwai wanda ake haɗewa ba dole sa yi operation ba ya narkar da ciwon Den akwai wanda muke cewa radiation radiotherapy kenan shi kuma za a haskaka wani na'ura ne ya kona baki inda kansa din yake ko kuma in yi ma abin nan sa yanke bakin wurin. Baban Brown, murai Amurka daga Lagos. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. To dangane da wannan rana Yusuf Mega mai gambowa ya aiko da sako cewa muna fatar wayar da kan hukumar da hukumar lafiya ta duniya ke yi kan wannan cuta kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Abubakar Salim ya ce waɗanda ke fama da wannan cuta a Najeriya suna buƙatar taimakon gaggawa ganin irin halin ni'yasin da suke ciki. To bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda waɗansu ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar da jerin gwano haɗi da gangami a dandalin fahimtar juna da ke gab da Majalisar Dokokin Ƙasa domin tursasa wa gwamnatin shugaba Yusuf Muhammadu ta saurari koken jama'a masu nasaba da kunci na kuncin rayuwa. Wakilin Musulmin Muni Babma na ɗauke da ci gaban rahoton. wannan shine karo na biyu a ƙasa da watanni biyu da waɗannan ƙungiyoyin fafutuka ke fitowa kan titunan yamai da zumar tilasta wa hukumomin jamhuriyar nijar warware wasu tsarin matsalolin da suke zargin gwamnati ta jefa 'yan ƙasar ciki saboda abin da suka kira rashin sanin darajar talakawa kamar yadda siraji isa na kungiyar motion ya mun karin bayani mu yanzu muka zare damce dan kokowa da handama dan kokowa da milki na kama karya kowa ya ga irin take-taken dokoki da ma kundin tsarin mulki irin yadda ake mishi karan tsaye a cikin wannan kasa akwai matsala ta ruwa matsala ta huta matsala ta kasuwanci matsaloli hakika yau makaranta da gidan kiwon lahiya da ma sauransu da tattalin arziki da yau hakika matsalar kasa eh, ta yi tsaye jerin gwanan na Asabar 4 ga watan Fabrairu ya samu halartar ɗumbin mata. Madam Soli Hajiya Ramatu ta kungiyar Grand na gaba-gaba a wannan maci. Shekara nawa muna bayan wanga gwamnati, mun yi lallashi, mun yi negosiye, mun yi fileduwaye, yanzu mun gaji daina muka ci a hito a gani, tunda da fari da muka hito ba su gane abin da muke ni ba. su ma suka ce hito za su yi su gwada muna suna da mutane amma in cikin nijar mutum guda ya ce bai ji daɗi ba shugaban ƙasa kamata ya saurara ya ji kukan mutumin me yake nihi da gaske ne in da gaske ne me ya kamata a yi sakin mara ga wasu kasashen yammaci da na nafiyar asiya domin gudanar da wasu ayyukan da ake hasashen babu haske a tare da su na daga cikin abubuwan da masu jerin gwanon ke nuna rashin jin daɗin su a kai in ji falmata muktar taya kusa a ƙungiyar jenom jihar difa bakin iyaka bakin ruwa gwamnati ya ce ba zai iya tsare 'yan Nijar ba ba sai je sa hannu da takarda a Saudiya cewa ya ba su izinin su zo su tonin arzikin kasa Muna tsoron mu 'yan ƙasa mu waye gari mu gan mu a kasuwar duniya ana tallan mu shi yasa muka zo mu taka ma gwamnatin nan birki. Da yake mai da martani akan waɗannan soke-soke na ƙungiyoyin kwararen kula kakakin jam'iyyar fayyandes tarayya mai mulki Alhaji Asman Muhammadu cewa yake. Ka azama gwamnati abin da ba nata ba. Ashirin da takwas zuwa ashirin da tara duk wata na Allah in ya mutu gwamnati ta biya ma'aikata sannan in ka zo cikin kasuwanni abinci ya rage arha yau zabo ana saida shi a cikin kasuwa mai jika biyu da rabi na sefa a wani lokaci jika biyar da rabi ake shi jika shidda lokacin nan ba a yi tsada ba sai yanzu bayan abu Allah ya ka saukin shi karka manta da matsaloli inda na tattalin arziki ne shi shahi duniya gaba daya kuma waɗanda ke sauraron mu sun san da haka nan sai in ce maka a Nijar ma mun gode wa Allah da sauki kwarai saboda haka mutane abinda suka yi kokowa siyasa ce kuma siyasa in zaka neman iko ka hito ka zan dan siyasa ka nemi iko shika-shikan wannan jerin gwano sun bayyana cewa a ƙarshen gangamin na yau za su aike wa gwamnati takardar kasida mai kunshe da jerin matsalolin da suke buƙatar a magance wa talakasu eh wannan koke-koken cikin wanga kundi da mun kai za mu kai shi wajen firaminista eh, don saboda shi ɗauki matakai a gaugauce saboda su san yau nigeria na jiya ba kaman na yau ne ba kan magiya waye sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar su Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Gulde masu son sanin yadda ake tafiya aikin hajji zamanin da idan akwai kogin mali a lokacin. Sai kuma ansar Malam Yusuf Sale M Abuja mai son sanin yadda Yahudawa ke ibada. Bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Ngulde masu cewa shekarun baya da ake tafiya saudiya ta kafa akwai kogin maliya idan ko akwai yaya ake zuwa saudiyar ta kafa idan masu tambayar na saurare To ga ci gaban ansarku daga bakin shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda na ci gaba da tambayarsa cewa. To uh, Sheikh daga bayaninka kamar wasu idan suka isa kasar Saudiya takardar shiga su wa'adinta ya kare akan mai da su wato kenan kana nufin akan mai da su ba tare da sun samu gudanar da ayyukan ibada ba koko ya ne za a mai da su. ai yawanci mai maida su inda ake yi eh. jirgi yana danganawa da bakin gaba na eh. ainihin kasar saudi arabia eh. jami'an shigi da fice na kasar saudi arabia za su zo su dubi fasfuna da kuma takardun izinin shiga wato visa hmm. na kowane matafiyi daga cikinsu to suna gano cewa nan take ya kare shekaran jiya ko jiya mm. to babu wata wata jirgin nan da ya kawo su shi zai maida su kenan kaga basu ma kai ga shiga maka ko madina ba balle su yi wani aikin ibada don haka tun daga jidda za su dawo kasar da suka fito wato kenan maganin abun tun daga sudan mutum ya tabbatar cewa ya sabunta takardarsa kafin ya wuce koko mecece mafita to ai malam ibrahim inda ake samun matsalar ita ce yawanci abun ya fi tsanani a da amma yanzu kasancewar wannan uh, passport wato e-passport mm. ya sauƙaƙa al'amura kwarai da gaske saboda su a da akan samu wasu waɗanda suke zan kira su da 'yan baranda ko kuma dai masu neman azurta kansu dare ɗaya ta hanyar waɗannan matafiya mm. to su suke haɗa kai da wasu rubabbun ma'aikata kaga sun zo suna takurawa waɗannan matafiya ɗin har ana tatse su ana ta neman kuɗi a wajen su har kwanakin bizan kuma ta yi ta ƙarewa. don haka zancen ma a bashi fasfot dinsa ya gano ko ta gano cewa visa ta za ta kare gobe ko jibi duk san wannan ba hmm. kawai sai dai su waye gari an karɓi kuɗaɗen su sun tafi kuma daga tafiyar nan sai a dawo da su a ce musu visa su ta kare sannan su zauna a garuruwan ƙasar sudan kamar yadda na faɗa su yi ta neman kuɗi ta hanyoyi daban-daban wasu kuma in suka sake haɗa kuɗaɗen sai a sake taro fasfunan hmm. a dawo da su najeriya sannan a sake sabunta musu visa hmm. wanda ke da rabo a wannan shekarar ba zai shekara ba zai sake tsallakawa hmm. wanda kuma eh, yake da lalura ko kuma eh, jarabawa ta same shi to fa shi ya samu mazauna kenan wani ya kai shekara biyu wani uku wani ma fiye da haka sai dai kuma yawancin abin da zai baka mamaki hmm. ba kawai 'yan najeriya ba ne domin abin ya hada da yawancin 'yan yammacin afirka kuma abin da zai kara baka mamaki shine ba wai kawai musulmi ba ne ha'a da musulmi da ma wanda ba musulmi ba ba ma kirista ba wanda ma bai da addini duk za ka mm. same su cikin irin waɗannan tafiye-tafiyen mm. don wasu suna amfani da wannan daman ne su je su samu su tsallaka zuwa wasu ƙasashen mm. sa'an kuma al'amari ne wanda yake su akan ruɗe su hmm. a ce musu ai tsakanin sudan kawai da maka kaman zuwa gona ne hmm. kawai za ki je ne ko za ki tsallaka ne kawai yanzu shi shikenan sai ki ganki a saudi arabia don hmm. haka wata ta sai da yan awakanta wata ta sai da yan kayayyakinta na ɗaki wata ma matar aure ce abinda zai baka takaici kafin ta isa sudan ta bar mijinta a najeriya ko a nijar ina tabbatar ma sai ta yi aure uku a hanya kaga a najeriya ko a nijar tana da mijinta na asali a kan hanya in lalura ta yi lalura a aka isa ƙasar chadi za ta yi miji mm. Wato, eh, Sheik, wato, shi wannan auren wato aure ne na fahimta tsakaninta da mutumin don a samu takarda ko. A'a, eh, Malai bayan na fahimci abin da ke nufi ba mm. auren visa ba ne wannan. Ba auren visa, auren shegantaka ne wannan ba auren visa ba ne. <laughs> <laughs> Yawa, domin sau da yawa Ah, Allah ya saka wa jami'an ofishin jakadancin Najeriya da alkhairi. Hmm. Ni din nan sun sa ni a wasu shekarun baya da yawa na tashi daga Khartoum na tafi Port Sudan don magance irin waɗannan matsaloli. Hmm. Kuma da yawa na tarar da mutanenmu wasu ba sa ma jin Hausa ko kuma dai eh, ba daga arewacin Najeriya suke ba. Hmm. Ga su nan da yawa irin waɗannan matsalolin an sha samu. Don haka auren nan da suke yawanci aure ne kawai na shegantaka. Ta bar mijinta na asali a gida ta yi mijin hanya kuma ta yi mijin zango duk irin abubuwan da suke faruwa kenan iko Allah to Sheik, daga ƙarshe shin akwai wani sako da kake ganin na da muhimmanci da waɗannan masu tambayar da ma wasu masu saurare watakila in suka ji za su amfana dangane da zuwa haji ɗin ta ƙafa musamman watakila da ke da nasaba da wannan kogi na maliya to kiran da zan yi shine duk wanda yake da niyan zuwa aikin haji ta ƙafa wato ma'ana ta ƙasa ko da mota mm. to in dai ba hukuma ce ta hana ba ina ganin wanda ke da hali zai iya menene halin na farko dai ya zamana yana da wadataccen guziri wanda zai iya shiga mota in ta tashi daga najeriya kai tsaye ba zai kwan ba sai Chadi. kuma daga Chadi din in ta tashi kai tsaye ba za ta tsaya daga injam in ta tashi daga injamena ba ta tsaya ko ina ba sai bakin iyakar ƙasar Chadi da kasar sudan mm. kaga an ci kwanaki biyu ko uku kenan mm. a takaice dai a ce ya kai kansa ƙasar sudan ko a mota ɗin ko a jirgin sama in ma so yake gwada saboda sha'awa wato tafiya ta ruwa ɗin. Mm. To yana iya bizarsa daga ƙasarsu in ya yi bizarsa daga ƙasarsu kuma yana da isasshen guzurinsa don ya buɗe ƙara buɗe ido da wayewa. Mm. To yana iya zuwa cikin Khartoum ko Sudan matuƙar yana da izinin shiga ƙasar ya je ya sayi takardar jirgin ruwa mm. wadda yake so kamfani daban-daban ya shiga ya gane wa idansa. Kaga wannan bai da matsala. Bizarsa tana nan kuma da wadataccen kuɗinsa kuma ya tafi ne bisa izini ba tare da shi an cutar da shi ko ya cutar da wani ba. Mm. Da haka ina kira ga masu sauraron mu musamman waɗannan da suka yi tambaya cewa wato babu abin da zai taimaka wa waɗanda ake cutarwa ta irin waɗannan hanyoyi mm. illa a wayar musu da kai su sanya al'amarin yake ba yadda da al'amari yake kasancewa cewa ai tafiyar kamar zuwa gona kawai za a yi ba mm. kuma duk wanda zai tafiya ya tabbatar da cewa guzirinsa shine wato karfinsa ga tafiya musamman a ƙasar da zai je wadda ba tasa ba mm. kuma ya sani cewa kasashen nan suna da tsauraran dokoki sannan kuma akwai waɗansu haɗurra da akan sadu da su akan hanya wadda dole mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye ma waɗannan ya kuma kauce musu to in ya yi haka to bai wuce kawai tafiya ce ta ƙarin wayewa da buɗe ido ba kuma ya je ibadar sa kaga ya ci riba biyu kenan Allah ya samu dace to mun gode Sheikh to na gode Allah ya kai ku gida lafiya Allah To sai kuma ansar tambayar Yusuf Sale M Abuja mai son sanin bayanin yadda Yahudawa ke ibadarsu. To idan Malam Yusuf na saurare, mun taɓa ansa makamanciyar wannan tambayar kamar haka. Da farko dai Yahudawa na sujadarsu ana gani kamar yadda Kirista da Musulmi ke yin nasu ana gani. Hasali ma a yammacin duniya wasu ɗariƙun Yahudawa kan gayyaci waɗanda ba Yahudawa ba zuwa masujadarsu bisa wasu sharuɗa masu sauƙi. Alal misali, idan wanda ba Yahude ba ya shiga masujadar Yahudawa au saboda wata hidimar da ta shafe shi, au bisa wata gayyata haka, ana buƙatar ya miƙe tsaye lokacin miƙewa tsaye, amma kar ya durƙusa lokacin durƙusawa, kar ya sanya talif wato ɗan mayafin nan da sukan yafa lokacin addu'a. Kuma idan mace ce, ya wajaba gare ta ta yi shiga mai rufe sura sosai kusan kamar yadda Yahudawa mata ke suturar ibada. kuma dole ne ta kame kanta banda ɗaga murya saboda muryar mace da surarta duk al'aura ce a yahudanci masujadar yahudawa na da sunaye kamar haka baital wato gidan allah ma'ana inda ake bautawa allah da baitafila fila wato gidan addu'a da bait neset wato gidan jam'i da bait madrash wato gidan karatu ko nazari yahudawa na da addu'o'i farillai uku a rana guda wato addu'ar safe da ta rana da kuma ta dare sannan akwai wasu ƙananan addu'o'in da sukan yi don roƙo na musamman ga Allah misali ko saboda ɓullowar wata matsala ta bazata babbar ranar ibadar yahudawa ita ce asabar ranar da Allah ya huta ma'ana bai yi aikin halitta ba wato washe, garin kammala aikin halittar da ya yi ranar asabar yahudawa ba su aikin komai sai na ibada hasali ma tun daga ranar juma'a da yamma suke fara sujjadar kiyaye ranar asabar kuma farallan addu'o'in nan uku sun fi tsawo ranar asabar hasali ma bayan addu'ar safe ta farilla akwai kuma wata ƙarin addu'ar safe mai suna musaf sunan addu'ar safe shakirif ta ranar minca ta dare kuma ma'arif baya ga addu'o'i ibadar yahudawa ta kunshi karance-karancen littattafan addininsu irinsu a taura da talmud da Mishina da dai sauransu shi ya sa ma ɗaya daga cikin sunayen masujidarsu shine bait madrash wato gidan karatu ma'ana karatun littattafan addini sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin sheikh ibrahim muhammad duguri da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau Yanzu kuma sai ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Abubakar Salim. Kace hakika yau ta take ranar yaƙi da cutar kansa amma a Najeriya waɗanda ke fama da wannan cuta suna buƙatar taimakon gaggawa ganin irin halin da suke ciki na yasu. Sai kuma ra'ayin Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace muna fata Donald Trump zai martaba umarnin da kotu ta yi masa na janye ƙudurin hana al'ummar ƙasashe bakwai shiga Amurka. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Tanimu Inuwa Zagon Buji da Usman Yusuf Gombe. Kuna cewa don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar Najeriya da su ƙara haƙuri in Allah ya yarda da sannu-sannu kwamitin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa na rage farashin kayan abinci kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Tunda ai Hausawa suka ce mahaƙurci mawadaci. haka yake kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Ana sa ran kungiyoyin masu hamayya a jamhuriyar Congo ƙarƙashin lemar kungiyar Resemblement za su koma teburin shawarwar samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar a makon gobe idan Allah ya kai mu duk da mutuwar shugaban kungiyar 18 Tshisekedi. alkalin wata kotun tarayya a jihar Washington James Robert ya yanke hukuncin dakatar da haramtawa 'yan yawon bude ido da 'yan gudun hijira daga kasashe guda bakwai waɗanda yawancin al'ummar sun musulmi ne shigowa nan Amurka da aka kaddamar a makon jiya. Tuni dama jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiyan da suke da izinin shigowa nan Amurka za a bar su su shigo. To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da ban gajiya ga iyalan Idrisu daga Doddas jihar Bauchi. Allah ya ba da lada gaisuwar ta'aziya kuma sa an yi su gida lafiya. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman jimmai a da ta na gabatar da shiri da malam sidi alheri ke muku fata alheri.